karfe 8 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi karfe 7 kenan agogon TU da Ghana sashen Hausa na Radio France International kuke sauraro kan mitoci 22 da 25. Nasir Sani Mai sauraro Assalamu alaikum barkamu da kasancewa a shirin na safiya zango na biyu ga kanan labaran duniyar. a cikin labaran za ku yi cewa hukumar kula da ayyukan 'yan sanda ta najeriya ta bai wa ta umarnin cewar duk wanda ya wuce shekaru 60 da aihuwa ko kuma ya cika shekaru 35 da aiki ya gaggauta cire wato kakinsa dakarun sojin jamhuriyar demokuraɗiyyar congo sun fara dasashe kaifin karsashin 'yan tawayen m23 da suka tunkari birnin kivu sannan kungiyar hamas ta mika wa isra'ila mutane uku da ta ta sako mata a yau asabar yayin musayar fursunoni na hudu wato kashi na hudu da za su yi a karkashin yarjejeniyar ta buɗe wuta da ya kawo karshen yakin gaza to sai a gyara zama don sauraron labarin Hukumar kula da ayyukan 'yan sandan Najeriya ta bai baiwa jami'anta umarnin cewar duk wanda ya wuce shekaru 60 da aihuwa ko kuma ya zarce shekaru 35 da aiki wato ya gaggaita tube eh, wato kakinsa. Mai magana da yawon hukumar ciku Ani ya bayyana haka ne a wata sanarwa da ya raba wa manema labarai sakamakon kaddamar da wato takaddamar da ta biyo bayan kin ritayar sufeto janar kayo da ebetekun wanda ya cika shekaru 60 a bara ani ya ce hukumar ba za ta amince da duk wata dokar da za ta saba wa aikin gwamnati mai lamba takwas ba sakin layi ɗaya da na biyu ba kakakin hukumar ya ce sun sauya matsayinsu ne dangane da cece kucin da ya biyo bayan karin lokacin da aka yi wa abin abinda ya haifar da gunaguni daga manyan jami'an 'yan sanda waɗanda ke wato burin mai gurbin sa. An kammala taron shugabannin 'yan wato yankin tafkin Chadi da kyakkyawan fata da zai kai ga cikakken haɗin kai da himma wajen raya ƙasashen yankin. A yayin da shugaban hukumar da ke kula da yankin tafkin Chadin ambasada Muhammad Yunuhu ke cewa a wato ke jawabi a yayin taron zango na biyar ya bayyana yabawarsa ga ɗaukacin mahalarta taron bisa rawar da suka taka wanda a cewarsa ba karamar nasara ce ga wannan yanki ba. ya kuma jaddada cewa wato ƙudurori da alkawuran da aka ɗauka a yayin taron za su taka rawa za su samar kuma da alkibla wajen sake gina yankin da kuma karfafa karsashi da tabbatar da zaman lafiya da wadata ga manyan gobe a nan gaba. Shugaban kasar Ghana John Dramani Mahama ya zaɓi John Asiyama a matsayin wanda zai kasance gwamnan babban bankin kasar a yayin da yake jiran tabbatarwa ta majalisar zartaswar kasar a cewar fadar shugaban kasar. Asiyama ya shafe sama da shekaru 23 yana aiki a babban bankin kasar wato Bank of Ghana. RFI. Labarin na zuwa muku ne daga sashen Hausa na Radio France International. dakarun wato sojin congo da ke samun goyon bayan sojojin burundi a ranar juma'a nan sun samu galaba a kan 'yan tawaye masu samun goyon bayan rwanda a kudancin kasar da ke neman fada ikonsu a gabashin congo a fafatawar da aka shafa makonni ana yi lamarin da ya haifar da fargabar barkewar wani sabon rikici a wannan yankin a farkon makon nan ne dai 'yan tawayen m23 karkashin jagorancin tutsi suka kwace birnin goma birni mafi girma a gabashin jamhuriyar demokuraɗiyyar congo wadda ke da tarin arzikin wato zinare coltan da sauran ma'adanai kafin su karkata akalarsu zuwa kivu da ke makwabtaka da lardin wato kudancin kivu ɗin. Hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta sanar da cewa tashe-tashen hankula a gabashin Congo ya haifar da ƙaruwar take haƙƙin bil'adama da suka haɗa da kashe-kashe a cikin garuruwa da tashin bamabamai a sansanonin 'yan gudun hijira da kuma sauran cin zarafi ga mata da sauran mutane. Labarin na zuwa muku ne daga sashen Hausa na Radio France International. Ƙungiyar Hamas ta miƙa wa Isra'ila mutane uku da ta alkawarta bayar da su a yau Asabar ɗin nan a yayin musayar fursunoni kashi na hudu da za su yi a ƙarƙashin yarjejeniyar tsagaita wutar da ta kawo ƙarshen yakin Gaza. ya zuwa yanzu dai yahudawa goma sha takwas ne wato sha biyar kungiyar hamas ta sakarwa isra'ila tun bayan fara aikin yarjejeniyar tsagaita wutar da aka kulla a ranar 19 ga watan janairun da ya gabata A wani labarin kuma tsakaita buɗe wutar da aka yi a zirin Gaza ya baiwa jami'an ceto damar zakulo gawarwaki 354 daga ƙarƙashin baraguzan gine-ginen da Isra'ila ta gaza a yankin. Wannan na zuwa ne bayan da ma'aikatar lafiyar yankin Falasina ta bayyana cewar mutane fiye da 14,000 ne a Gaza a yayin da ita kuma majalisar ɗinkin duniya ta yi gargaɗin cewa za a shafe shekaru akalla dubu a wato shekaru ashirin kafin kammala kwashe baraguzan dubban gine-ginen da isra'ila ta gargaza a yankin jami'in kula da harkokin waje na kungiyar tarayyar turai kaja kalas ya bayyana cewar kungiyar tarayyar turan ta sake fara aikinta na dawo da aikin iyakar tsakanin gaza da masar a rafa wata muhimmiyar hanyar shige da fice a yankin Falasino.